بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد من سرارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برجم لساكي سادوا آه، ونشري نا رمضان وتن البركة na yau litini 21 ga watan ramadan shekarar 1442 bayan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da uku ga watan mayun shekarar 2021 miladiya yau shirin namu ya samu halartar dr muhammad ahmad baba wanda shine babban limamin masallacin asd da ke nan unguwar rigiyar a asanatullahu barka da isowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Um, akan kalau ka yanayin yadda shirin yake akwai fatoyi waɗanda da su ake farawa don mu tafi ga maudu'in da muka ɗauka na uzurorin da ta sa ya aje azumi wanda shi ne maudu'in da malam zai mana nasiha a kansa amma kafin mu ga tambayoyin akwai fatan alkhairi da muka samu daga aisha daga badarawa ummi daga rigasa fatima daga sabon gari bintu shahid daga rigasa hamza rayyan daga kyauta haruna bature daga kinkinau abba mai aski daga unguwar rini da umma han ita ba ta sako daga ina ba Ba kan kalahu a ciki akwai al'ami da hayin tsammani shi yana addu'ar ne allah ya agaza masa a kasuwancin zai samu abin da zai abu ya karanta Ko muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin kasuwancinsa sa'annan kuma ya sahale masa hanyar da zai samu ya wannan aure amma dan shawara ce mm. idan a yanzu halin da yake ciki ba yi da abin da zai iya yin aure mm. to a musulunce baya halatta ya nemi budurwa mm. ya ce ya yi kamu eh, zuwa lokaci eh saboda fadan Allah matsaukaki da yake cewa wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wa'anda ba su da damar yin aure su kane. kaga nan ilu mudari'un ne makurunun bi lam bi lamil amr yadullu ala malaman usul suke suna cewa والنهي مجرد عن القرينة يقتضي التحريم hani idan babu wata karina da ta rage mata ƙarfi ko hukuncin ta haramu shine mujahid bin jabar yake cewa huwa rajulu an yara fayashtahiha falya'ud ila ahlihi in kana lahu ahl wa in lam yakul lahu ahl falyanzur fi malakuti samawati wal ard hatta yughniyahu Allah min fadli eh saboda haka idan mutum na da mata ya koma in babu ya ce to sai daga kai ya kalli sama was sama'a baninaha bi aidin wa inna lamu wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun sai ce to fatabarakallahu ahsanul khaliqin balle ce to yawa idan wanda nake so kenan bari in yi kamu mm. yayi hakuri akwai miliyoyi irin su da suna nan jirgi mm. saboda haka lokacin da Allah ba shi dama mm. yana da kuɗi a hannu to sai yayi sai ya nema na'am to akan kullahu mai tambayar farko ko ce masu tambayar farko akwai Abubakar Sadiq da Rigasa da iyal daga Kinkinau na'am sun cewa suke ina hukunci mai azumin da ke cikin nayi hukuncin mai azumi da yake istinna'i akwai zantuttuka na malamai a kai a fatawar da gida malikiya kenan suke badawa cewa hukuncinsa akwai kafara a kansa kuma su yara ma'azumi guda ɗaya saboda ya fitar da maniyi mm. kuma daga cikin abin da ke karya azumi da maniyi saboda hadisan abu huraira wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito hadithul qudusi wanda Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce Allah madaukaki ya ce yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli ya bar cinsa ya bar shansa ya bar sha'awansa saboda ne kaga anan wannan hadisin sai nuna sha'awa yana daga cikin abin da yake karya azumi sa'annan al-muhaqqiqun daga cikin malamai suke cewa wato shi istimna'i ba yana jawo hukuncin kafara ba ne tun da malikiya da suka faɗi sun faɗi ne saddar lizzariya don a toshe kafa kada mutum ya ci gaba da irin wannan da kuma sarkaci da wauta da mutum yake a irin wannan wata mai alfarma a ce yayi wannan aiki tun da azumi yana karya garkuwar sha'awa ta ɗan adam ne suka ce to saboda haka dole sai yayi kafara azumi sittin wannan ya rama guda ɗaya ya kece hurumin wannan wata to shi kuma almuhaififun suna ganin a'a inda doka ce ta Allah ba zai yi wa ɗaura wa mutum abinda ba Allah bane ne ya ce ya yi kuma ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi ba saboda haka su suka ce hukuncin da ke kansa azuminsa na wannan ranar kai ya kare amma fa ya yi laifi babba wanda wannan dalilin zai iya kawo masa shiga wutan jahannama tunda ya yi kabira min kaza irin zuno suka ce to a ɗauke shi a wannan ka'ida kuma shine ya fi inganci ya fi ƙarfi saboda haka in yayi to ya cancanci in ya mutu a haka bai tuba ba a jefa shi wuta amin akwai ummi daga gasa ta ce wadda ta tashi da azumi bayan daukewar al'adarta da aka sha ruwa ta da haka sai ta ga wani ruwa kasa kasa haka ya zubo mace da hukuncin azumin na wannan ne ai azumi kuma ta ya ɗauke to ta ga wannan kusa kusan na'am as-sufra wal kudara kenan hmm. wanda ummu afiya ta ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma kida ya shi daga cikin haila wato wannan ba komai bane azumin ta nan hmm. ta ci gaba da ibadanta kuma Allah ya karba mata sai Fatima daga sabon gari ta matar da mijinta yake ta ajiye azumi sai eh, da damina ta rama don eh, wato tana galabaita idan ta dauki azumi za ta yi mishi biyayya kan haka ne eh, idan miji ya ce wa matarsa tana galabaita saboda idan ta yi azumi ta kan wahala ba ta iya yin komai yana kaiwa da kyar wannan ya yi kama da nassin da za mu tattauna a kansa a ciki shine wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin a nan za a duba ne dalilin da ya sa ya ce maka haka idan ya zama na cewa ba ta iya kaiwa ne da kyar wani lokaci sai an yayyafa mata za ta iya shiga wani hali na lafiya to ba ma miji ba musulunci ya mata rangwame a wannan hali a ajiye saboda halin da take ciki sai karama a wani lokaci tun da ba a dashin lafiya ba ne ya jawo mata a'a yanayinta ne ta kan galabaita da sauransu na'am saboda kila saboda zafin rana da makamancin haka hmm. akwai hamzar yan daga kyauta shi abin da yake cewa fitar mali na bata fitar mazi afwan na bata azumi tabbar da ta ko kenan sannan yace wannan ya manta bai yi la'asar ba bai yi bi magariba in ya tuna la'asar din kawai zai yi ko kuka ya jere su na a fitar mazi baya karya azumi a magana mafi inganci duk da mu a gida fatawar malamanmu na gida shine malikiya kenan cewa yana karya azumi tunda ai wancan hadisin da muka kawo a cikin karatu hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka rawaito bai manzo Allah ya ce da ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu kuma mazi baya zuwa sai da sha'awa saboda haka malikiya saboda fitar da zari'a wato toshe kafafi da aba mutane dama su dinga yin barna yadda suke so suka faɗi haka don kuɗin mutum ya ji hukuncin sai ji tsoro ya ce ba zai yi ba eh amma a mafi magana mafi inganci bai karya azumin ka ba sai dai ya rage wa azumin lada, inda azumin kamewa ne daga ci da sha da kuma sha'awa to kuma ta ga fitar mazi sha'awa da ya jawo shi sai eh, mai tambaya ta gaba tambayar ta gaba akwai mm. eh, ko in ce tambayar ka ce tun da hamza ne ko na'am eh. ah, wanda ya manta da la'asar bai yi ba sai da ya zo ya bi magariba daga baya tuna sai tuna abu ne mai sauki zai yi ko ko zai yi a'a la'asar din kawai zai yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim mm. ya ce man nama anis sala mm. falyusalliha idza dhakaraha la kafarata laha illa dhalik duk wanda ya manta da ya sallah ba ko bacci ya ɗauke shi lokacin da ya farka ko lokacin da ya tuna iya ci wannan sallar babu wata kafara sai haka ci wannan sallar kadai zai yi sai eh, abdurrahman daga unguwar ma'azu da shi da muhammad salih eh, shi bai sako daga ina ba eh, tambayar na cewa ne ya hukuncin wanda ke shafa'i da wuturi don an yi tarawihi sai ya bar wuturi ta yakan yi shafa'i kai kaɗai in an yi sarawi sai ya bar wuturi sai ya yi tahajjud ya hukuncin haka amma shi muhammad sali da abin da yake magana a kansa shi ne abin da ya shafi um, sallar tarawih ana masa da ul-istiftah kowace kabbara an hanyi an fara raka a biyu na sai an yi wannan addu'ar koko dai kawai za a yi ci gaba ne kawai eh za a yi mata sa'annan kuma shi maganan yin wutiri akwai wata matsalan da ya kamata a ce an ɗan haskaka wa mutane Shi ne fahimtar shafa'i da wutiri hmm. ita fa ibadar wutiri haka manzo Allah kira ta wutiri da kira ta shafa'i da wutiri sai dai tasirin littattafan mu da muke karantawa na fikihu sai a ce shafa'i da wutiri su kuma yawa ita ma yawa to wannan yana daga cikin kuskuren da muke samu eh. sai muka ɗauke shi sai ka wani sabon niyya wai sunan wani shafa'i sannan wutiri sunanta wutiri saboda haka su malaman fikiyu da suka yi bayani hmm. kaifiyar su kai magana shine ake kira shafa'i duk eh. sallan da kai ta raka a biyu shine ake kiran shafa'i wato siffar hmm. sallar ba wai ana nufin niyyar sallar ba to mutane da yawa suna da wannan hmm. dan rudanin a wajen fahimta saboda haka abin da yafi dacewa ka yi sallar tare da limami har yayi sa ya fi lada kamar hadisin wato imamu ahmad lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja sallan wato tarawihi har zuwa wajen kusan goma sha biyun dare dan da daman a farko da yake farawa da ya ja sai sahabbai suka ce ya rasulullah lau atmamta lana bukiyatu laylatina da ka cika samu mana ragowar dare tun shi an kai sha biyu to me ya rage a zarce mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi shine sababu rudul hadith yace man salla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla wa baqiyatu laylati duk wanda ya salla tare da liman hmm. liman ya karkare sallah kaga kai da kai yanke kaga liman bai karkare bai karkare da kai ba sai ce kuti balahu qiyamul layla za a rubuta ma wannan mutumin yayi kiyamun laili wa baqiyatu laylatihi da ragowan ma in ka je ka to alhamdulillah kana nan a ciki kuma kana daga cikin wanda za a kidaya ka in daren lailatul qadr ne kuma ka same ta hmm. to sai eh, mai tambaya ta gaba bale mai shago daga rigasa na eh, yake wanda ke da tsoho da bai iya yin azumi ya zai kiyar na'am ake siyar da wannan eh, abin wato madad na shi wannan tsohon da biya mutumin da ke da dattijan da baya iya azumi saboda tsawancin shekaru mm. an ba shi zaɓi ne guda biyu mm. zaɓi na farko kowace rana idan ya kai ya fitar da mujinnabi guda ɗaya ga wannan dattijan to a wajen fitarwa yana da shi ma zaɓi biyu zaɓi na farko ko dai ya ba da ɗanyi mm. abincin abincin da mutanen inda yake rayuwa suke ci ya ɗauki mudun na guda ɗaya ya bada idan ya bada wannan yayi in kuma ya ga dama ya ɗauki abincin mutum ɗaya wanda ya dafa a gidansa wanda shi yake ci ba wanda ake ba almajiri ba a'a abincin da shi ma ya dafa zai ci sai ya kira mutum ɗaya muskini mabukaci ya ciyar da shi wannan abincin idan ya yi haka yayi kaga wannan ɓangaren kenan in kuma ya ga dama ya jinkirta ciyarwan har sai ranar da aka kai ƙarshe na azumi in 29 aka kaya to a rana ta 29 sai ya tattara mudunnabu guda 29 ya bada in kuma abinci ne sai ya tattara mutane 29 ya ciyar da su a lokaci ɗaya wannan ya faru ga anas bin malik Allah ya ƙara yadda a gare sa kamar yadda ya zo a cikin wato A hadisin Imam Tahawi a cikin sharhi Mushkil al lokacin da akwai shekarar da Anas bin Malik yayi rauni baya iya yin azumi saboda shekarunsa ya ja don Anas bin Malik ya rasu a shekara ta tamanin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kusan sahabban karshe da suka rasu saboda shekarunsa ya ja ya tsufa sosai to a shekarar ya gaza yin azumi saboda tsufa sai wannan ya tattara ya bada sai kuma a shekarar sai ta fada cewa an yi azumi talatin sai ya tattara mudunabu guda talatin ya bada to kaga mutum yana da zaɓi a wannan duk wanda ya yi ya halatta sai eh, fatima daga rigasa ita abin take cewa duk da ciwon da ke abin wato akwai wadda duk da ciwon da ke damunta mijinta ba zai taɓa gaishe ta ba zai cewa ya jiki eh, you know irin da waɗannan na <laughs> zai jikin ta ba na ce to in ya neme ta ta ƙi ita ma ta yi laifi ta yi laifi ba akwai ka'idar da malamai suke cewa alhafa uyuzal wala yuzalu alhafa bi hafa ana gusar da kuskure amma ba a gusar da kuskure da wani kuskuren mm. shi ya yi kuskure mm. kuma idan ka bincike kuskuren yana iya zama kila yana da silsila daga gare ta mm. cewa kila ita ba ta gaishe shi idan bayi da lafiya ko wani abu ya same shi ba ta masa jaji baya kaza kan namiji wani lokaci yana da ruku zai ce to shi ma sai ya rama to ban sani ba wallahu a'lam hmm. kuma yana iya yiwa ɗabi'a ce jibiliya tasa hmm. shi baya wannan cuta ga in wannan ne hmm. wannan ya zama ya yi kuskure kuma babu tausayi tattare da shi kuma daga cikin alaƙar aure Allah ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sa kauna da soyayya tsakani to in kuwa akwai kauna da soyayya kaga bai kamata a ce ta yi rashin lafiya bai ce mata ya jikin ki ba ya kike da sauransu wannan yana daga cikin abin da ke kawo bukatan mata har ya iya sa zuciyar mace ta kashi ta ji ba ta tausaya wa mijin a nan ya kuskure bai dace ba sai dai idan tana da wani hanyar da za ta iya kukar da shi cikin tausasawa kada ta gaya mai maganganu masu kaushi da zai iya sa ya gaza fahimtanta inda akwai alaman wato rashin tausayi a ciki sai ki dinga masa addu'a a ƙasa a ɓoye in ta kafa gushinta a ƙasa Allahumma hadi zawji bi ahsanil akhlaq wal aqwali wal a'mali إنه لا يهديها لأح... لا يهديه لأحسنها إلا أنت واصرف عنه سيئها la yasrifu anhu sayi'aha illa anta ya Allah ka shiryar da mijina zuwa ga kyawawan ɗabi'u kyawawan mu'amala kyawawan zantuka ba wanda isa ya shiryar da shi sai kai ka kawar masa da munanan ɗabi'u munanan zantuka munanan aiki babu wanda isa ya kawar masa in ba in Allah ya karba sai ya canza miki shi na'am mai suna da yana tara kara mara da ya inda biyu da ɗigo ɗaya a wannan shirin na muna ramadan watan albarka tare da a kafin haka ne muna tare da dokta muhammad ahmad inda yake amsa mana fatoyin da ku masu sauraro ku ba ku a karan kullum akwai haruna bature daga kinkinau ya ce menene hukuncin zuwa fati bayan an sha ruwa cikin ramadan to hadisin imamu tirmidhi hadisin imam tirmidhi yana cewa wal ismu ma haka fi nafsika wa fi riwayatin fi nafsi fi eh, sadrika wa karihta an yattali'a alayhi an-nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciya ka aiwatar da shi mm. sa'annan kuma ba ka so a ganka kana aiwatar da wannan abu mm. kaga wannan yana nuna akwai alaman tambaya akan ibadarka ta azumi na wata ɗaya tukur kai ibada wannan kuma yana gada bi takwa kaga kenan alaman tambaya bilisanil hal ya nuna takwan nan da ake samu baka same shi ba tunda Allah ce la'allakum tattaqun to kaga babu takawa kenan dan da akwai takawa zai hana ka ci gaba da wannan ɗabi'a tunda makaranta yanzu kake ci kana makaranta ne da ake tarbiyyatar da kai wa'ansu abubuwa kamar kaza kai kaza kakkai bukatun da har kai wata daya to sai ka ci gaba da jurewa da daurewa akan abin nan to kaga a cikin to kaga akwai matsala eh akwai matsala Allah kuma ya shiri wannan zuciya daga aiwatar da irin wannan mummunan ɗabi'a kamin akwai Jamil Mika'il Adam yake cewa ya hukuncin masu zama gefen hanya suna yi da mutane kuma menene kan kafara shi dai na farko dai sun yi haramun saboda hadisan Abdullahi dan Mas'udin mm. حديث البخاري ده مسلم manzala إياكم والجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وقف الأذى ورد السلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا عدد شرط لقداؤكم ما قال لك أهرئنكم دجما مجاجر Eh, a hirɗinku da zama a bakin hanya suka ce ya ma'aikin Allah wani lokaci dole ne ke sa muke zama a bakin hanya manzo ce to in kun ce sai kun zauna a bakin hanya to ku kula da haƙoƙi guda biyar na farko ya ce rabbi salam mutumin da zai wuce maka sallama sai ka amsa na biyu kaful aza duk wani abu na cuta da ka zauna ka hango shi kusa ne katako ne da mai tafiya ko kwalba ne ko mai mene abin da zai iya cutar da ɗan in dai ka gani to wajibinka ne ka je ka ɗauke in ba ka ɗauke ba laifin na wani ya cutu Allah zai kama mutum da wannan laifi sai ya ce ah, da gabbal basar shi ne rinta ido ba duk macen da ta wuce za ka kalle ta ba yawwa sannan kuma ba duk namijin da ya wuce za ka kura mai ido ka ce kaga ɓarayin gwamnati kamar yadda mutane ke cewa eh ya wuce da mota bai san ya aka ya samu yawa sai ce kaga kagan su nan eh to kaga shi ma ya shiga ciki Sa'an nan sai ce wal amru bil ma'ruf kana tsaye sai ka zo kana zaune a baki hanya sai ka goni ya wuce da budurwa ya rike ta to fa dole sai ka je ka mai nasiha in ko ba haka ba ka saba wa Allah eh manzo Allah ne ya faɗi kuma wannan shine dokan hanya dokan hanya in dai za ka zauna a hanya to sai ka kula da shi eh kai umarni da kyakkyawa kuma kai hani daga aikata mummuna to kaga in ba za ce wannan ba to tabbas ka saba wa dokar Allah sai mutum ya hakura da zama sai bal manzo Allah ma ya hana wato tattaunawa bayan sallar isha'i kana gama ka koma gida ka je ka zauna da iyalinka ya fi maka alkhairi eh Allah ya samu dace to sai mai tambaya ta gaba umu Khadija daga tudun wada ta take mai karamin ciki da ke laulayi za ta iya ajiye azumi ah, daga baya ta rama ko dole sai ta ci gaba da haka ita ne ciki idan tana wahala kuma cikin karami ne da babba ne inda tana da ciki yana daga cikin ababen da aka yi rangwame ga mace da ajiye azumin ta ciyar a makon kowace rana a miskini sannan kuma ba za ta rama ba duk da a malikiya an ce za ta ciyar kuma za ta ajiye azumin sannan kuma za ta rama ga ibada biyu ke na aka ɗaura mata wannan kuma ita ce fatawar wadda. ahnaf su ma suke da shi akai amma sai dai nasu sun yi tafsiri sun ce idan misali ɗanta ne ko kuma abin da ke cikin ta ne zai wahala to suka ce ta ajiye azumin ta ciyar amma ba za ta rama ba amma idan ita ce ke galabaita ta ke wahala ba abin da ke cikin cikinta ba to za ta ajiye za ta kuma ciyar amma kuma bayan azumi za ta rama na'am sai ah, abba mai aski daga unguwar rimi ya ce a ah, ah, habibu andamali daga rigata alasa su ne ta haka da ya rubutu yana cewa ina hukuncin mai azumi da ke yawan wake-wake shi kuma abin da ya sami shi kenan to ana jiya masa tsoron azumin ya lalace saboda yana daga cikin abin da ke iya taba azumi har ya kai shi matsayin babu al hal ko al maqal saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi magana akan wato tsawatarwa ba mai azumi da yace ce rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal afash to daga ciki akwai annaru war rafas kaga wargi da kuma yasassun magana kaga waka yana daga cikin wargi da kuma yana daga cikin abin da ke tauye daraja na azumi zai iya kai shi matsayin da ma zai tashi titan babu kawai yunwa ya sha da kuma kishin ruwa to kaga wannan ya yi hattara sa'annan kuma ya yi gaggawa wajen tuba zuwa ga Allah saboda shi ma kiɗe-kiɗe yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ka ji tsoron Allah ya tuba daga wannan aiki sai mai aske da yake ya ake istighfari yadda ake istighfari shine mutum ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ina neman gafaran Allah ina neman gafaran Allah ina neman gafaran Allah wannan shine istighfari akwai bambancin sa da tuba shi kuma tuba yana da sharuɗai kafin Allah ya karba wannan istighfari bambanci misali tsakanin wanda malam ya yanzu da astaghfirullah wa ture dai? Eh, duka wannan yana haɗe da juna amma ba sa da ɗaya da tuba daga laifi ba shi wannan yana daga cikin zikiri wanda ke daga darajar mutum ya kankare masa an kurakure tsakanin sa da Allah shi kuma tuba shi ne manya-manyan laifuffuka irai wanda Allah ya haramta wa bayi su aiwatar suke aiwatar da su to sai sun cika sharaɗan tuba nadama sannan ikhlasi ya zama na don Allah ya bar wannan aikin sa'annan kuma ya bar wannan aikin daga ranar da ya gano illar aikin sa'annan kuma ya kasance kafin ransa sai kai makoshi ko kuma kafin rana ta keto daga yammacinta ya zama na cewa ya bar wannan aiki lokacin arfa rufe kofa kenan to wa'annan idan ya cika sharɗin tuba ne Allah zai karɓa masa wa'annan ayyukan kuma za a kankare masa su ba za a tambaye shi akai ba in ya cika wa'annan sharɗin sai Maryam Umar daga wanda ita tambayar ta ta kusan kamar malam ya amsa ta da amma dai bari mu karanta ta shi gugwaren da ba su da aure in sha'awa ta dame su ya za su kamar tun farkon shiri malam ya amsa gaskiya ne eh, eh, sai eh, dai mu kara da hadisi guda daya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'ashar shabab man istata aminkum alba'ata falyatazawwaj innahu abadu lil basar wa ahsanu lil farj man lam yastati' fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija ya ku tarin matasa gwagware mari da amma wanda ya kai shekarun da zai iya mallakan kyamata kuma yana da abin da zai iya ciyar da ita to ya yi aure shi ya fi ido kuma shi ya fi al'aura to wanda ba zai iya ba bi ma'ana ba halin sai mazala ce to na hori shi da yin azumi azumin nan zai zama kamar tamkar fiɗiya ce gare sa bi ma'ana zai karya garkuwar shi a wajen to kaga irin wannan ya yawaita yin azumi kaga kamar litinin da alhamis sha uku sha hudu sha biyar na kowace wata na musulunci to in Allah ya Allah zai rage masa karfin wannan sha'awa, sannan kuma ya hada shi da addu'a mm. Mm. akwai sadiq muhammad daga mai giginya uh, yake cewa ya halatta mutum ya dauki uh, mashayin giya aiki don ya san cewar idan ya ba shi kudin wannan aiki da ita zai je ya faɗa. Ba baya halatta saboda Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Ku yi taimakekeniya a bisa biyayya da tsoron Allah. Kada ku yi taimakekeniya akan saba wa Allah da wuce gona da iri. Inda wannan ga baka taimake shi babban ka ƙara an gaza shi cikin wannan aiki. Eh. sai mai tambaya ta gaba eh, amina usman daga kulmin mashi eh, da ita da umahan eh, kusan tambayar suna da alaka da juna ita amina tana cewa ne ina hukuncin mutumin da baya sallar subahi a ramadan kula ya ba da uzurin ya makara ne a kan sallar amma ita umahan tana magana tunani a sallah ina matsayin irin wannan tunani a matsayin sallah yana rage wa sallah daraja eh, ai ba zai yiwu a ce mutum yana sallah baya tunani ba hmm. to sai dai tunanin ya rabu kashi biyu hmm. akwai tunanin al'amurra na duniya akwai kuma tunanin al'abin da suke da alaƙa da sallah kuma da lahira. Hmm. in wannan ne tunanin abin da ke da alaƙa da sallah da ingancinsa da lahira wannan yana ƙara wa sallah daraja shine khushu'i in kuma tunani ne akan al'amari na duniya wannan kuma yana rage wa sallah daraja kamar yadda ya zo a cikin wato musnad na imamu ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa daga cikin masu sallah wani zai tashi bayi da ladan sallar sai ɗaya bisa goma wani ɗaya bisa takwas wani ɗaya bisa bakwai wani ɗaya bisa shida wani ɗaya bisa biyar wani hudu ɗaya bisa hudu ɗaya bisa uku ɗaya bisa biyu sannan ɗaya bisa ɗaya ya ce wani kuma zai tashi tutun babu kawai a sahar wahala kawai ya yi na sallah eh to to kaga wannan kenan to wannan shine alaƙar da ke da mutumin da yake da tunani hmm. sai wancan tambayan hmm. ka ce hukuncin wanda baya sallah subahi to abinda za a duba anan shine me yasa baya sallah idan ya zama na cewa yana yana kwantawa ne can ƙarshen dare ya sa baya samun yin sallah ana za a masa nasiha ya ji tsoron Allah ya kwanta tun daga farkon dare din ya samu ya dinga tashi ya yi sallah in kuma ɗabi'a ce tasa baya iya tashi ta kwata mm. to wannan ba za a ce yayi laifi ba saboda hadisin safan bin mu'abdin Allah ya kare yadda a gare sa wanda imam abu dawud da imamu nasa'i da Imam ibn majah suka rawaito matar shi ta kawo karansa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace miji mijina duka na yake idan kuma ne azumi ya karya ma sannan kuma baya tashi sallan asuba kaga magana guda uku sai manzo Allah ya kira mijin ya ce matarka ta kawo karanka ta ce na farko kana dukanta na biyu kai azumi kana karya mata sannan na uku baka tashi sallan asaba sai ce gaskiya ta faɗi amma ba ta faɗe shi yadda yake ba sai ce dukan da ta ce ina mata na mata sharaɗi duk lokacin da na dawo gida in tana sallah ta gajarta sallanta don ta min hidima sai ta ɗauko bukara kaga shi za ce bata faɗi yadda yake ba sai ta ɗauke bakar sai ta dire sannan ni ya ce sai na dake ta saboda ta ɓata min lokaci kaga ita ta faɗi gaskiya amma ta faɗe shi yadda abin yake ba sai ce to shine dalilin duka. sai ce na biyu da ta ce ina karya mata azumi ya ce ya ma'aikin Allah ni matashi ne idan na dawo gida wani lokaci da rana na ce ina bukatanta sai ta ce min tana azumi sai na ce ba ruwana da azuminta sai na biya bukata sai manzo Allah ya hadisi ya ce to daga yau duk matar da majinki na gari baya halatta ta azumi sai ta nemi izininsa kaga an warware ya ce na uku da ta ce ba na tashi sallar asuba ya ma'aikin Allah kai ka san irin aikin da nake shine mutumin da ke tattaro ababen da aka manta a wajen yaki gidan manzan Allah sallallahu alaihi ana tafiya shi ne ke tsayawa a baya Yawwa duk abin da ka manta shi zai tattaro ya kawo ya ce to in na dawo gida a gaje nake jagab sai in kwanta ba na sanin lokacin da sabahin yayi idan kawai na farka sai ne sallah na sai manzo Allah ya shiru bai ce mai komai ba kaga da laifi ne akwai ka'idar malamai su fitowa ta akhirul bayan an waqtil hada la juzu. to saboda haka kaga sai manzo Allah bai ce masa komai ba a nan ya fi karfin ba wai ganganci bane to wannan sai a duba me dalilin idan wancan wasan ne yake ya tsaya ya kalla kalla da sauransu to sai ake ji tsoron Allah shi ya jawo in kuma ɗabi'arsa ce yana in ya kwanta yana nauyi bacci saboda yanayin sana'arsa ko aiki to anan sai a kwaɗaitar da shi ya yi ƙoƙari ya sa alam ke ma da kike matarsa ki yi kokari ki dinga tada shi akan wannan lokacin inda daman ai ana ce niya ne tsakanin ku da juna na'am mai saurari yana tare ta ramar da a kan casa'in inda biyu da dubu daya wannan shirin namu na ramadan watan albarka tare da ni abraham hassani mana tare da dr muhammad ahmad baba inda ya amsa mana fatoyin da ku masu su ta aiko ana iya turo mana da irin waɗannan tambayoyi a layin da zan ambata yanzu sifili takwas sifili tara ɗaya biyar takwas takwas takwas takwas biyar wannan ita layin sifili takwas sifili tara ɗaya biyar takwas takwas takwas takwas biyar wannan shi ne layin da za a rika turo man da rubutaccen sako wato text message a yi rubutu mai kyau tambaya mai ma'ana a sanya suna da gari ko unguwar da marubucin yake insha Allahu a cikin shirye-shiryen nan masu zuwa za a ji amsar wannan fatawa za mu tafi ga ɗaya ɓangaren na wannan shiri inda muka zaɓi uzurori da ta sa iya ake asibiti to akan kullahu dame da menene mutum misali a shari'a ta ba da dama idan eh, abin wato ya ga ya samu kansa irin wannan hali ya iya ajiye azumi ko babu wani lafiya kansa uzurori guda biyu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin ƙur'ani da Allah maɗaukaki yake magana a kan kutiba ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun hmm. sai ce ayyaman ma'dudat faman kana minkum mariba, aw ala safarin fa min ayyamin ukhra hmm. wannan shine muhallin shahid duk wanda ya kasance a cikin kuku al'ummar Allah sallallahu alaihi wasallam mariban mara lafiya aw ala safarin ko kuma matafiyi shine akwai abin da malaman usul fiqi suke kira wato iktiba'un nas iktiba'un nas shine kaddara wata kalma don a fitar da ma'anar hadisi ko aya ta fito da kyau wanda malaman balaga suke kiransa abuma shine faman kana minkum mariban aw ala safarin فأفطر فعدة من أيام أخرى idan ya ajiye azumin to ya rama wa su kwanaki na daban wanda ba a cikin wannan watan ba tun da ai ba zai yiwu a lokaci daya ya ce zai rama ba saboda shi yana daga cikin wajibul mutayyaq a wajen malaman usul fiqi da fiqi cewa wajibi ne wanda lokacin sa kuntace ki ba yiwuwa ka zo da shi ka zo da waninsa a didi wannan lokaci to saboda haka wannan mara lafiya da matafi su kuma shi mara lafiya ya rabu kashi biyu sannan shi kuma matafiyi ya shiga zaɓi idan ya ga dama ya yi idan ya ga dama ya aji wajen ganin daman zai wahala ko ba zai wahala ba shari'a ta amince masa in dai sunansa matafiyi to ya halatta zai iya aji azumi in ya ga dama in kuma ya ce zai yi wannan babu laifi sannan shi inda aka yi masa dabaibayi shi ne idan zai yi tafiyar kuma zai wahala zai jigata a cikin wannan tafiyar to a nan musulunci ya hana shi ma yin azumin gabaki da wajibi ne aji saboda abin da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ya da zango mazala Allah ga an yi do ana taima wani fifita ana yayyafa masa ruwa ya ce me ya faru aka ce sa'in azumi ne ke jigata shi manzon Allah ya hadisi yace laysa min as-siyam laisa min al-bil as-siyamu fi safar bai daga cikin biyayya ga Allah yin azumi a halin tafiya shine sai malamai suka fitar da wata ka'ida al-hukmu duru ma illatihi wujudan wa adama hukunci yana gudana tare da illarsa in an samu illar an samu hukunci in babu illar babu hukunci. to kaga shi abin da ya sa manzo Allah ya faɗa haka halin da ya shiga na jigata da wahala to bayi daga cikin biyayya ga Allah in za ka shiga irin halin da wannan mutumin ya shiga ka ce za ka yi azumi to ka ga manzo Allah ya hana amma in ba wahala kuma lafiya lau in ka ga dama ka yi azumin in ka ga dama ka aji sahabbai haka suka fahimci addini wato fahimtar addini na da daɗi sahabbai sun yi tafiya kamar yadda zo a cikin bukhari da muslim a cikin akwai masu azumi a cikin su akwai kuma wanda ba sa azumi suke cewa waɗanda ke yin azumi ba su ce mu mun cika san ba ba wanda ke tsangwamin wani saɓanin yau yanzu misali za ka je zariya yanzu sai ka ce kai rin raya wannan sunna eh. sai ka karya azumi kawai wani zai ce da lafiyarka nan da zariyan da ba ka ba to sahabbai ba haka suke ba to fahimtar addini yana da daɗi idan mutum ya fahimce shi hmm. babu wanda ke tsangwamin wani a cikin su saboda sun san cewa allan da ya halicce mu shi ya halatta to me za ka tsangwami wani kuma akai ko da kai za ka ga za ka iya ne shi kenan shi ya gama zai iya ba kai ya gama zai iya amma ya ce bari ya raya wannan sunnan to ina kuma ya laifi kaga wannan kenan shi kuma mara lafiya akwai almaridun labi yurja bur'uhu akwai mara lafiyar da ana fatan zai warke yanzu ko anjima? to shi wannan daman wajibi ne idan rashin lafiya ya kama shi ya ajiye azumin saboda ya samu koshin lafiyar da zai ci gaba da azumin misali mutum malaria ta kama shi yana jin zafi ga sanyi yana kirkirma da sauransu kada ya ce shi zai ci gaba da yin azumi don zai iya haifar mai da matsala to sai ya ajiye azumin ya sha magani a mai allurai ya samu sauki kila cikin kwana biyu uku ya warware kaga sai ya daura a kai amma idan ya ce zai ci gaba da yin haka to zai kai matsayin da azumin ba zai yiwu ba kuma babu lafiya to kaga maimakon ɗan kwana biyu uku sai ya ja sati biyu kafin ya samu lafiya to kaga ya cutar da kansa to a wannan sai ya aji azumin ya sha don ya samu sauki sannan akwai almaradun ladi la yurja akwai rashin lafiyar da ba a san lokacin warakarsa ba to shi kuma wannan musulunci ya ɗaga masa ƙafa shi azumin ne ma gaba kiɗe ba zai yi sa ba zai dinga ciyarwa ne a makwafan kowace rana miskini wa'annan kenan sai na ukun su shine dattijo da kuma dattijuwa wanda shekaru ya ja ba za su iya yin azumi ba sa'annan kuma mace mai ciki ko kuma mai shayarwa hmm. su wannan suna ƙarƙashin wannan ka'idar وعلى الذين يطيقونه فدية fidyatun مسكين miskin to su wa'annan an ba su dama dattijo da kuma dattijuwan da ba sa iya yin azumi saboda shekaru su a kowace rana ana ciyar musu da wato miskini a matsayin fiddakai ko dai a bada ɗanyi ko kuma a bada dafaffe kuma za a iya bada kullum kuma za a iya jinkirta sai ranar ƙarshe na azumi sai a tattara a bada wannan duk wanda aka yi yayi sai kuma mace mai ciki da kuma shayarwa to shi kuma mata masu ciki kamar yadda hadisin Anas an Malik al-Ka'abi ba wanda al-Khadim ba mm. eh yake cewa wata rana mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka yada zango ana kuma watan azumi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai azumi ba shi bai azumin ba mm. amma Anas bin Malik al-Ka'bi yana azumi sai manzala ce mai udunu ya anas sai ya matsu sai ce kul sai ce la sa'i manzala ce lokaci sai ce amina azumi manzala da aka turo shi da sakon ya ajiye azumi wanda yana da karfin mutane talatin amma kuma ya ajiye azumi sai ana sai ce Amina azumi sai ce to alhamil wal murda wa shaykh kabir Allah ya ɗaga musu a kan wannan su ciyar a makufan kowace rana ne yi anas dan malik da ya faɗi wannan sai ce wallahi laqad qala annabi sallallahu alaihi wasallam aw kilayhima na rantse da Allah manzo Allah ya gaya min wannan ko dukan su guda biyun nan da tijo da kuma dattijuwa da kuma bace mai ciki da kuma shayarwa sai ce ya laifin ya ce ya kai sa, da ya ci liyafar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake bada labarin yace lokacin da manzala ce mai yazo ci to yanzu yana bada labarin yake to ya da ya sani ga ya karya azumin amma a lokacin ka san yanda kuruciya yake kai sai yace a'a saboda haka da shine malamai ke tabbatar da akan cewa a mace mai ciki da shayarwa sa'annan kuma a wanda ba za ta iya azumi ba saboda irin wannan dalilin cewa za ta ajiye kuma za ta ciyar da miskini a makafan kowace rana duk da yake akwai sabanin malamai da dama akan wannan babin sai dai wannan tun daga kansa haƙuri kaga kamar na aishatu tana da wannan fahimtar cewa za a ciyar ne ba za a rama ba sa'annan su da akwa yana da irin wannan fahimtar za a ciyar ne ba za a rama ba abu huraira yana da irin wannan fahimtar za a ciyar ne ba za a rama ba abdullahi dan umar dan khattab shi ma yana da wannan fahimtar za a ciyar ne kuma ba za a rama ba uwa uba abdullahi dan abbas shi ma yana da wannan fahimtar ba za a ciyar ba za a rama ba sannan hanas dan malik al-ka'abi shi ma yana da wannan fahimtar za a ciyar ba za a rama ba duk da jamhurin malamai sun tafi akan cewa za a ciyar ne kuma za a rama amma wannan maganar sauki ya fi ƙarfi eh mai sauran rana tara tara mara da fm biyu da dubu a wannan shirin namu na ramadan watan albarka tare da ni afan hassan yau muna tare da dr muhammad ahmad baba inda yake mana nasihohi akan kudurorin da ka iya sa aji azumi an tafi ga daya bangaren na wani shirin inda za mu buɗe hanya saboda mai sauraro ya kira kai tsaye ya yi tambaya akan abin da ya shige masa duhu layin da za a iya tuntuɓar mu shine sifili takwas ɗaya uku hudu tara uku biyu uku ɗaya uku zan maimaita layin sifili takwas ɗaya uku hudu tara uku biyu uku ɗaya uku wannan shine layin da za a ainihin wato kira mu kai tsaye ga wani ya shigo assalamu alaikum wa alaikum salam ala abdurrahman barkan ku da rana barka ka dai da muke magana kuna tare da lawan lajen huda kuma lawan amma da Allah sa ka da alheri a kowane da muna tare da wannan shiri kuma abin da rabuwar ta ba ka shi wance yana so malami ya ɗan yi mana kira. Da yawa dukkan kullum akan samu tambayoyi abin da ya shafi bangaren musamman matasa abin da ya shafi sha'awa da sauransu. Da na girma Allah ka yi kira ga iyayenmu maza da mata bangaren sa a sauƙaƙa wajen abin da ya shafi bangaren sadaki da sauransu da hidiman da ake yi wajen auren hakan yakan hana a samu ƙarin yin auren ko koyin ma. kuma abin an tsawaita shi ya yi yawa gaskiya wani ne da fata ku ta lafiya na'am mun ce kwarai da gaske da wannan abinan tambaya ta ko in ce kira ko kaci insha Allah malam zai bayani assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yau malamai barka ku da aiki barka ka dai da muke magana da kuna magana da Usman Sautin Salam da ke cikin garin Gargasa. Usman. yana da tambaya mutum ne yake azumi. Hmm. Sai Allah ya sa ya azumi ya tsaga kafa haka. Hmm. To garin irin kafar da ta tsage za mai jijiya haka sai aka yi mai irin allurar kai da za a ta cikin ciwon. Eh. to sai na ji a matsayin wannan azumin na shi wannan allurar ta ta karya wannan azumin na na shi koko azumin na nan da fatan za mu tashi lafiya. domin gwada kwarai da gaske eh, eh, da wannan eh, tambaya taka insha Allah malam zai bayani ga wani ya sake shigo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da wani ba ta kare da kokari Ibrahim Daura. Daga ina? To mu gode kwarai da gaskiya. Malam Ibrahim Daura da fatan alkhairi sifili takwas ɗaya uku hudu tara uku biyu uku ɗaya uku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. wannan kamar baya kusa da layi ah, ga wani ya sake shigowa assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi da wani ke magana barka da aiki. Barka ta dai ina malam barka da zuwa na fili ne kan albarka malai na amsa suna na awal kan zariya ta sun bari ta mukoci gare ta nuna to malam awal Allah zai tambaya kan cewa to bismillah amma mutum yanzu kai azumi ka ciyar da shi ko da tsagin da biyu ko ka ba shi abinci ya ko shi idan ka ciyar da iyalin haka ka samu ladan wannan ciyarwa ko ya abin yake shi ne tambayar Allah mai da malam gida lafiya to insha Allah malam zai alima zai amsa insha Allah bari mu fara ko da mutum ɗaya ne assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wani. muke da Malam Abdulrahman kai da babban malamin barkan ku da safiya da fatan ku tashi lafiya. Barka ta dai ina godiya. So alhamdulillah kamar kullum suna na Idris Bilan da Tawar da Idris mai keke. So Malam Idris mai keke na. Masha Allah to tambaya ta ta kusa da ido da ta Usman Bashir Kalam. Na. Ah, mutum ne ko zai da lafiya kai sai ake mishi allura eh. to amma alluran babu sinadaran abinci a cikin wannan allura da sai ka kasance a cikin wannan wata ne na azumi da eh. kuma sai ta kore ma mutum yunwa da kuma ainihin jin kishin ruwa hmm. to shi ya matsayin azumin mutum a wannan lokaci Allah kuma ya sa a shi lafiya na wuri. to mun gode kwarai da gaske da waɗannan tambayoyi a kan kallon akwai na wallahi da kudawa. shi cewa ya kira ga iyaye a sassauta abin da ya shafi maganar auratayya don galibin eh, tambayoyi za ka ji ana maganar rashin iya kame sha'awa da sauran abubuwan da ya kama da wannan mai na ganin cewar inda za a sauƙaƙa eh, harkar auratayyan da wannan zai ɗan taimaka wajen wannan eh gaskiya ne wato matsalar da ake fuskanta da yawa daga cikin mutane kan yi wa matsalar gurguwar fahimta yanzu laifin iyaye kaɗai ake gani ba a ganin laifin samarin kuma ba a ganin laifin 'yan matan kuma ba a ganin laifin al'ada mm. yanzu kamar yadda ya faɗi za a iya auren masa da iya ya ba da sadaki a kawo ta tilo ɗakinsa haka kurin zai karɓe ta tsakanin shi da Allah shi ne wata mishkilan tun da aure yawa al'ada ce saboda haka kada ku jinjina wa iyaye kaɗai a al'adance aka kawo ta ba gara ba kaza ai ba zai karbi ta ba ki shi yasa dole idan an kalli nan a kalli can kuma sai a ɗan yi balansin ɗin matsala to wato abin da ya kamata a ce shi ne eh an san wani lokaci wasu iyayen sukan tsawwala su duba wa'ansu kuma samarin su masu kansa dogon buri yawa saboda ta yana so in za a zo a zo masa da manja a zo masa da shinkafa buhu wannan kaza to duk wannan da firiji da waye kuma kaga da akwai matsala kuma wannan akan iyaye aka aura shi kuma kuma ba su suke da wannan damar ba sai a ce sai a ɗan rage abin da ya samu ai a cire wannan dogon burin na al'ada saboda al'ada ce yawa ba wai iyaye ba al'ada ce mm. sai a dinga yi wa al'adan kuskure ma yawa eh, <laughs> to shi kenan shi Usman Sautul eh, ah. Kalam daga Rigasa kusan tambayar suna da alaka da ta shi Idris mai kifi bayan da tawa Rigasa ah, yana shi Sautul Kalam yana magana akan cewa wanda ya samu karaya mm, ya tsage da haka aka masa allura irin ta kashe pain relief mm. aka masa a wannan wurin mm. ah, abin wato shi kuma nan ah, shi idris yana magana akan cewar allura ce kawai da ta ciwo ba ta ah, abinci ba ko abin wadda ke wadatarwa akan haka amma kuma da aka yi allura kuma ya ji ya kara masa energy eh, da sauransu waɗannan eh, nau'i na allurori ga baki suna bata shi nau'i na allura al'ibar ghairu mubtiya baya karya azumi wanda yake allura da ake yi wa mutum na ciwo misali yana malaria ya dan ji sign mm. bai ka da shi ba sai je asibiti sai aka ce malaria ne sign yake motsawa sai aka ce aka mai allura mm. shi kenan ba matsala azumin sana nan bai abin nan ba eh, mm. amma duk alluran da yake aikin da abinci yake yi a jikin dan adam hmm. to yana karya azumin mutum shine eh, duk alluran da zai baka ƙarfi hmm. a jiki kamar yadda abinci zai baka karfi in ka ci eh. ko ruwa idan ka sha to hukuncin hukuncinsa ah, yana karya azumi saboda ka kai yanzu abin da ka duba me yayi maka idan ya baka ƙarfi irin yadda abinci ke baka karfi idan ka ci hmm. to hukuncinsu ya karya azumi in kawai na rashin lafiya ne aka ma mutum allura ko eh, chloroquine ko makamanci haka wannan bai karya azuminsa ba ko da ya ji ɗanɗanansa a makoshinsa tunda ba hukuncin abinci ba ne tunda an yi kiyasinsa ne da wancan hadisin abu huraira ya uta amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli ya bar cinsa ya bar shansa kenan azumi ya kamewa daga ci da sha to duk abin da zai haifar da ci da sha ko sha'awa ina zuci abin da ke karya azumi to ga wannan an samu alaman ci ko sha saboda ya bashi karfi kuma ci da sha yana kara mutum kuzari da kumari ne saboda haka ya karya azumi Ibrahim Daura shi yana mai fata sai ne kan sallahu sai awwal dan rariya daga kacin gari nan cikin gari Kaduna ah, ya ce akwai lada wajen ciyar da iyali tunda dai ga shi can ya yi a ce wanda ya ba mai azumi eh. ko da ɓarin da biyu ne dai yana da wannan lada ta azumi to wallahu alam kila da yana so ya wanke ne baya zo ya ce <laughs> eh idan ka ciyar da iyalinka za ka samu lada hmm. na ciyarwa sannan kuma idan ka ciyar da wani hmm. za ka samu lada hmm. saboda ka mu dai muna da wannan ɗabi'a idan muna azumi cewa kowa kan shi ya sani baya tunanin yadda zai haɓaka hanyar samun ladansa kaga abin da laraba suka fi mu za ka ga mutum talaka ne fiti amma zai ɗauko ko da biyu yake da shi zai fito yana son yawa wato mu kuma sai muka jingina wa mawadata su ne kaɗai za su yi wannan abin a kaji inda muke da kuskure ke amin amin bayan kuma muna fatar nan gaba idan mun kira malam za a za a taimaka a zo to Allah ya sa a ba mu gode kwarai da gaske a madadin shi ta Muhammad Ahmad Baba babban limamin masallacin AST da ke na unguwar Jihar Kaduna ko kuma mahmud junaid wanda ya taya ni gabatar da wannan shiri sai halima adiyu wanda ita ta sada da mai sauraro duka a madadin kowa da kowa ni abu rahman hassan ke cewa mu tara gobe insha Allah za a je mu dauke da wani sabon shirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hmm